wannan ba ya ɗauko bayan bayanan hmm, tafsirin abdi wa ma'anahu da ma'anansa wa bayanu alamati mahabbati abdi lillah da bayanin alamomi soyayyan bawa ga Allah ta'ala kina abu biyu mahabbatullahi din lil abdi ba tafsirin sa sai ba alamomi masu nuna bawa na son Allah wa amma mahabbatullahi ta'ala lil abdi amma soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala ga bawa kaga Allah na da sifa ta so yakan so bawansa wa alam anna shawahidal qur'ani mutazahiratun ala zalika dalilan alqur'ani bayyanannu ne akan soyayyan Allah ga bayansa. ka kaulihi ta'ala inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah ta baraka wa ta'ala yana son masu tuba ashe a ce maka tuba bai daraja ce daraja ce in mutum zai ce maka asan ni tubabbe ne ke ni saboda Allah na son tubabu na son masu yawan tuba yana son masu tuba masu tuba ko da an ce muku sai da Allah tafi tubabbe ki masha Allah sai kuma karasa jahili ka san Qur'an ce inna Allah yuhibbu tawwabina kaga Allah na san mu kenan sai dai ka daka da shi ka bata eh, wannan tuba tuba daga abubuwa ake ake magana amma dai a irin waɗannan gamaye ne wanda za a zo ana zagin wani ake masa tubabbe bene ai tubabbe bene ba mamaki kaza kaza tubabbe ne to Allah na san shi yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu neman tsarkaka daga zunubansu masu neman tsarkin khabasi da tsarkin hadasi da tsarkin zunubai bakara aya dari biyu da ashirin da biyu kaga kenan da Allah na da na so yana da hikma ta so tun da yuhibbu har yana aikata son inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle Allah ta'ala na son mutanen nan da suke jihadi yaƙi don ɗaga kalmar Allah a saho ɗaya Sau ɗaya hissan wa ma'anan in shiga ake tare ake shiga idan magana ce za ta zama kalma ɗaya abinda shugaba na ƙoli ya faɗi in ana so a zo a hala da na ƙasa da ya sai na ƙasan su maimaita. abin da wancan yabu kai baka ji ba ga abin da yake muna nan aka yi yadda ice nan haka ake yi haka kuma za a yi ba mu sa ba mu sa kawai mun gamsu tun da ya faɗa maka haka to haka abin yake ba a samu saɓani cikin su don haka ake yayi saɓani a ce ga kaza da zai koma saka kace ayi kaza ai ga ta a'a da dai kaza kai da dai kaza kai kaza an yi wancan ai ga kaza ga kaza ai ga kaza ga kaza to ga yaushe gida zai albarka faɗi a tsarki duka bi ma'anar kalima tsarkin sarari da tsarkin ma'ana duka shataru kullu fahara ba shataru ɗin ba daga ce menene shataru liman? Hmm? Shataru liman ga baki da ake so wa nabbaha ala annahu la yu'adhibu man yuhibbuhu kuma Allah ya bada labari <coughs> bai azaban duk wanda ke san wanda Allah har mutum ya faɓa ƙarƙashin son Allah ba ta kona shi ba jahannama nan da ake magana in ya taho kanta za ta yi kafa ga ta tana ce amma Allah bai bata tasirin ta ce mai son mai son wanda Allah yake so zai shiga ciki har ma ana cewa a maganganu can inda aka zurfafa ana cewa tana cewa da mu mai kada da kauce ka sanya inda nake wuce ku tsallaka ko saman daga ciki to haka wanda Allah yake so azaba Allah bai masu azaba ka kuma sosai ka neman tuba ka nemo laifuka ga sunan daban-daban mutum ya tuba zai shiga ƙarƙashin son Allah li'annahu raddun ala man idda'a annahu habibuhu ai raddi ne akan masu da'awan su masoya Allah ne su soyayyu ne a wurin Allah yahudawa dan to Allah na san ku me yasa ke muku azaba kun yadda Allah na san ku ku yi fatan mutuwa a roƙe Allah ku mutu suka ce a'a ashe ƙarya ne bi qawli qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum in ya soyayyu ne a wurin Allah don me Allah yake muku azaba cikin kunnan akwai wanda aka mayar bire a cikin kunnan akwai wanda aka mayar da su suna tafiya cikin daji lamisa suna lamisa su lamisa cikin kunnan akwai wa'anda aka halaka su da annoba kai cikin ku akwai wanda aka yi wa azaba aka ce tuban ku ku kashe junan ku kuma dole suka kashe junan nasu don haka nan me yasa Allah yake muku azaba da ina son ku wa shartun lil mahabbati ghufranil dhunubi sharadi anin eh, lil mahabba anin daga so ya fi zunubai daga zai ya fi masa su. ya wanke su faƙala in كنتم تحبون الله فاتبعوني يهبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فصدى مصر يا رسول الله in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah tabaraka wa ta'ala fattabi'uni mu'minin da yuhibbukum Allah Allah ta'ala zai so kaga daga cikin sharafin fanko wa yaghfir lakum dhunubakum zai yafe muku banku. yam hmm? ai na faɗe shi ne ma ba hana ce ya rasulullahi ba wannan kam na ji abin da na faɗi ka tafi anguwa ne kuma ta yar matsala matsala ne yau na faɗi kulkul nama ko gafala hadithi sahihi ya zo a ingantaccen hadisi min riwayati abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله ya وآله وسلم إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل bawana ba zai gushe ba bayan ya cika farillai yana da ɗan kusanta da ni da na filfilu da na filfilu da na filfilu ake samun kusanta da Allah nan mutum ya yi abun da aka fashi ya yi sallar farilla ya yi azumi na farilla ya cire zakata dole daga na ya yi hajji na dole to idan yana ƙara fila kafin sallah bayan sallah yana daɗa nafila ta sadaka yana ƙara nafila ta hajji in dama ta samu yana daɗa kusanta ga Allah yana daɗa kusanta ga Allah Allah na duba zuciyarsa har ya kai wata gargara Allah ya karɓe shi ɗanin hatta uhibbahu har in so shi sai kenan Allah kan so bawa ila akhirih wa huwa hadithun mashhurun wa min alamati hubbillahi daga cikin alamomi son Allah ta'ala lil abdi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu lalle Allah ta'ala in yana son bawa yayin da ya so a habba abdan ya riga ya shiga ƙarƙashin waɗanda ake so to Allah sai ya jarabce shi wannan saboda zunubansa wani yana nan shi wacce magana ke so ya goge na an ce abu bai samu mutum sai da zunubansa to shi bawon Allah ana kan ja bai Allah ba a zalumi ne ba bai yi ma azaba haka kawai idan ka ga wani abu ya same ka zunubanka ne alama kuma Allah na san ka idan Allah bai san ka sai bakka kai ta tara zunubanka kai ta tara zunubanka in ka shiga wata bakuta to mutum zai dinga samun hatsarori zai dinga samun ibtila'o'i don a tabbatar da da gaske yake yi yana shiga ibtila'i yana daɗa imani da Allah yana daɗa sallamawa Allah masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun shikenan daga nan Allah sai ya fi masa gaba ɗaya inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu jarraba wanda za a yi masa ba ta da adali sai dai irin abin da ka gani zai yi abun da ke damun kafin damun wancan shi Allah ya san zukatan mutane wani samu jarrabawa da dukiya wani samu jarrabawa da ciwo wani samu jarrabawa da abokan zama wani samu jarrabawa akan yayan shi wani samu jarrabawa wani samu jarrabawa to haka Allah kan yi abin fa al-ghazali fil fil asabiri ya zuwa ƙarshe wa min akawalil alamati akawal alamati daga cikin mafi ƙarfin alaman son Allah da bawa husnul tadabiri lahu kyautata masa tsarinsa ka karanta duk abin da zaka karanta kai duk abin da zaka yi ba Allah ya shirya ma abin ba watsewa yake ka Coca-Cola, tsora Coca-Cola, ka Coca-Cola dauko sai ya rushe amma in Allah sai maka ke ka zai maka ilhama sa ka ba aure ka ba sa ka za aure ka ba sai ya sa maka son tsora ka za aure ka ba jefan ka za matsala ne ba za a daɗa sai ga abun ya zama matsala don haka nan Allah kan jar hasan da dabiri kyakkyawan tafiyarwa lahu gare shi yurabbihi min at-tufulati ala ahsani nizami zai bashi tarbiya tun ina daga dan karami mafi kyawun tarbiya rubi inda annabi Musa ya rayu wa yaktubu al iman fi qalbihi ya tabbatar da imani a zuciyarsa wa yunawwiru lahu aqlahu ya haska masa hankalinsa ya dinga hangen abun da ko mutum ya sa da ka tudu bai hango shi fa yattabi kullu ma za zaka ga yana bibiyan duk abun da zai kusanta shi zuwa ga aljanna wayan firu zai dinga gudu an kulli ma an hu duk abun da zai nesa da daga Allah zaka ga Allah ya sanya masa kyansa da ga annabi Muhammadu da a tun kafin a aiko shi bai taɓa halartar gunki ba kuma dama ko a abota littafi an ba da labari haka sai yasa ga wancan bahira da ya tashi jarraba shi ita masa ina gama ka da da uzza za ka faɗa min da kike kakkafa ki haɗa da da uzza ba na son wayannan abubuwa ina ɗan ƙarami ce masha Allah alama ta ɗaya kenan wannan akwai wani abu a kan nan ko da wani abu ya kuma lallai kai wata magana a kai tunan haka zai ga Allah ya kare mutum da za a haɗa a shiga sai ga Allah na tsame mutum na tsame mutum ko dai kana son abun ka ga Allah bai bakka an yi da kai ba ta wallahu, bi taysir umurihi daga nan sai kaga Allah ya tsaya masa da sauƙaƙa masa rayuwarsa tana tafiya cikin sauƙi min gairi zullin lil khalqi ba tare da ya wulaƙanta a gaban halitta ba Allah ya tsare masa mutuncinsa sai ya sa masa zuciyar kamewa sannan kuma bai rasa yadda zai yi ba wayu saddidu zahirahu wa batinahu Allah zai ci gaba da saita masa zahirinsa da babinansa wa ja'alu hammahu hamman wahidan sai tattara masa burinsa buri daya da zama yana tunana yana tunana ya ɗebo wanke ya watse ya kwaso wanke ya watse zai tara lamarinsa wuri guda ɗaya sai ya yi abu da keke. Faiza faida tun da wurin guda ɗaya zai iya tara abubuwa da yawa misalin hammin salahira da ganga ayyukan zuwa lahira da yawa bayan hannunsa ba duniya ba yana cewa la ta ji al'akbar eh, menene la ta ji al'aduniya akbar hamdina kada ka fanya duniya himmanmu lahira ya zama ita ce himmanmu da duk abun da muka mallaka da duk abun da muka karanta muna neman yardan Allah da shi fa idza zadatil mahabba idan son ya dadu ya daɗu shagalahu bihi an kulli shay kenan, da son nan gaba ɗaya ma sai dauke masa hankali daga dukkan komai kirin sa ake cewa yana yawo a cikin gari tunaninsa na ga Allah yana kuma tare da ku ana ganin za a jibu alaikum salam husnul tadbiri di kyakkyawan tsari za ga Allah ya bashi duk abin da ya shirya yana liƙewa kuma bai tsora shakan kuskure daga yana tsarawa a wawan tsarin addini tsarin gudanarwa ne tsarin kaza ne sai ga abubuwa na zuwa masa daidai da daidai daidai da daidai ba sa in ka tsara za ka yi aiki sai ka roƙi Allah duk abin da ka tsara za ka yi to sai ka yi istikara ka gaya wa Allah ka neme shi zaɓin ya zaɓa maka saboda in ka tashi ka fi a na duniya da lahira a duniya ayyukan duniya ai gaba ke dan su ayyukan Allah ne da ma da mutum ya kai martaban inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamatiya billahi rabbil alamin masha Allah